Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa wannan can mai albarka na Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne wannan channel wannan shine zuwan ka na farko muna roƙon da ka danna mana subscribe wannan mai rubutun. Bayan ka danna subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa sannan ka danna all ɗin nan domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. To alhamdulillah kamar dai yadda muka sanar wannan channel a yanzu insha Allah wannan channel ta riga da ta zama a approval daga YouTube. Insha Allah lokaci yayi da za su fara biyan mu daga cikin irin abubuwan da tallolin da ake basu za su na bamu talla wanda a cikinta za su na saka mana a cikin kankona kowane bidiyo da muke ɗorawa wanda idan har kun kalli wannan tallar da suka ɗora mana to insha Allah za su bamu dan wani kaso daga ciki idan ka sanya taru sai su tura mana shi to dama shine amfanin abin da muke yi muna ƙoƙarin koya muku wasu abubuwan sannan kuma ma muna ƙoƙarin mu ɗan samu wasu abubuwan domin duk ci ne koyawar ma ci gaba ne sannan kuma samun ma ci ne sannan kuma kuma muna muku fatan ku samu wannan dama Allah ya kai ku wannan lokaci kamar yadda mu ma ya kai mu Allah kuma ya kai ku kuma ya dafa mana ya ba masa sannan muna sake neman alfarma a gare ku idan har ka kasance kana kallon bidiyon mu da suke fitowa cikin wannan canal kana ganin tallolin to muna roƙon da kana tsayawa tallar tana kammalawa na sakan talatin domin wannan kallon tallan da aka yi shine abin da za su dan samu su biya mu za su dan tattara mana shi idan ya haɗu ya kai matakin biya sai su biya amma idan ka zo bidiyo baka yi skipping ta baka tsaya ka kalle ta ba to ko sau ɗari za ka kalle shi to ba mu samu ko fuska a cikin sama kun ga wannan tanda muna taimaka muku kuma ku taimaka mana ta wannan ɓangaren domin taimakon ku tun farko shi ne kawo mu wannan mataki ko muna godiya da taimakon ku ubangiji Allah ba zumunci wani lokacin a cikin idan kuna kallon bidiyon daga kuna cikin tafiya a bidiyon to za ku ga talla ta fito to kuna barin ta kuna ƙare kuna ɗan gani domin mu samu ma muna ƙara samun ƙarfin gwiwa a kan abubuwan da muke kuma kada kuma manta laikin yana matuƙar ba mu muhimmanci yana ƙara mana ƙarfin gwiwa domin ta haka ne mu san eh kuna son wannan bidiyo da kuma sharing da kuke da haka za mu ci gaba da kawo muku abubuwa insha Allah sannan kuma darasinmu na yau shine wani muhimmin application wanda duk wani mai amfani da wayar Android ya kamata ya san wannan application idan har kana amfani da wayarka ta Android to ya kamata ka san wannan application kuma ka yi amfani da shi wannan application application ne mai mahimmanci a wayar android kamar dai yadda kuka sani wayoyin android wayoyi ne da aka yi su na zamani waɗanda suke tafiya da zamani sannan kuma suna zuwa da tsare-tsare yadda kamfanin shi wayar ya samar so a cikin hakan ne yasa suke mata abubuwan da ya dace kamar irin storage ram da dai sauransu so a gaskiya ba kowa ne ya san ainihin kan waya ba wani idan zai saya waya to kawai zai je zai duba storage ɗinta ne da yake rubuce a nan wurin kenan idan kun lura gashi nan storage tana da 16 16 GB 16 kenan idan muka tafi kuma muka shiga cikin setting misali haka muka je muka duba kamar irin su RAM su storage to bari mu je dai mu gani gashi nan muna tafiya za mu shigo wajen da su batirinta duk za mu ga bari mu je mu system sai mu je mu about yawa so gashi nan yawanci tana muke lura da abubuwan da yake zuwa a wayar mu idan mun lura kun ga wannan wayar tana da 3 gb ram sannan tana da storage 16 gb kyamara tana da 8 mp ta baya ta gaba kenan sannan ta baya tana da 16 mp megapixel cpu ɗinta shine 1.3 GHz eh, sai kuma batirinta tana da 5000 screen resolution ko screen size gashi nan sannan android version android version 8 ne kenan o kenan yawa so wannan to ta nan wasu suke gane to abin da ya sa ce muku wannan application yana da muhimmanci in dai kana amfani da android ya kamata ka yi amfani da wannan application to ba komai bane illa shi wannan application shine zai bayyana ma ainihin gaskiyar wannan abin da yake faruwa a cikin wayarka domin wasu suna rubuta nan ne domin kawai talla ram eh, ram 3 gb ram da storage 32 kuma sai ka zo da ka fara tura abu bai kai na wayar taka ta cika ba sai kaga abu ya cika ram ɗin naka kuma sai kaga baya ma aikin da ram 3 gb yake yi shi ma batir naka sai kaga baya ma kwari kamar yanda suka faɗa yanda suka yi a rubuce to wannan suna yin su a talla ne to ta haka ne muka ga ya dace a ce mun kawo muku application ɗin da zai taimaka muku wajen gane ainihin sashishin storage ɗin da ka take da shi da kuma RAM ɗin da take da shi idan muka shigo tana ma muka duba kun ga 16 GB ne RAM ma kuma 3 GB ne gashi nan yanda suka nuna so wannan gaskiya suna sawa ne yawancin wayoyi idan sun yi musamman Android to suna ƙoƙarin sa hakan ne suna suna sa irin waɗannan ne a matsayin talla ko kuma inda hakan ma dai to bambancin kaɗan ne yanzu misali wannan sun sa 3 gb ram to idan misali na amfani da application ɗin ke cewa zan faɗa muku bai fi in gan shi a 2 gb ba ko 2.1 abin kun ga nan ba shi shine ainihin gaskiyar sa ba saboda haka musamman ga masu sayan waya ta gida ko masu sayan waya domin RAM idan har baka san hanyar da ka duba RAM ba da kuma storage din ainihin storage din wayar taka to ga hanya mai sauki da zaka bi ka duba shine ta hanyar amfani da wannan application sunan wannan application CPUZ sunan shi za ku shiga Google Play Store ne nan kenan idan mun shiga Google Play Store sai mu je mu rubuta a wajen wurin nema sai mu rubuta CPUZ misali wannan shine cpuz ga gashi nan za mu rubuta shi to da zarar mun ganshi za ku ga shine mai wannan logon so ni da ke nayi downloading ɗinsa tun daɗewa to sai suka nuna min yi update sa da haka ni kuma yanzu bana buƙatar yi update sa so kawai dai bari in buɗe muku shi domin ku ga abin da yake kunshi a cikin wannan application kuma wannan application kyauta ne ba wai kuɗi za ka sa ka biya su ko kuma ka yi downloading ɗinsa ba kyauta ne gashi nan CPUZ za mu ajiye muku link ɗinsa a description na video, ko kuma comment na farko duk za mu ajiye muku shi CPUZ idan ma kuma mu ajiye ba to za ku zo ku rubuta CPUZ in kuka ganshi wannan mai tambarin to shi ne CPUZ kun ganshi so haka tambarin sa yake so idan kun ɗauko shi sai ku yi installing ɗinsa bayan kun yi installing to yanzu sai mu sai ku je sai ku buɗe shi ni kasancewar ina da shi kawai sai dai in buɗe dan da dama already ina da shi da haka bari in dubo shi CPU Z ga gashi nan wannan shine CPU Z so sai in danna shi kamar haka to idan na danna bari in danna so kasance application na kyauta ne shi yasa za ku iya ganin talla ta fito a ciki domin na kyauta ne to wannan shine CPU Z gashi nan idan kun lura wannan abubuwa ne da ya dangance shi shi kansa CPU amfanin sa ne domin ka duba batirin ka storage ɗinka da komai ka ga na gaskiya ko ba na gaskiya saboda haka idan mun duba daga saman nan ga inda aka rubuta device to idan mun duba device to gashi nan gashi nan jerin device ɗin namu kenan idan mun duba gashi nan modern Tecno LA7 393 shine ainihin sunan wayar tamu kenan sai manufacturer shine Tecno Mobile Limited wato ainihin inda aka yi ta sai brand shi shine Tecno bold ba su sa ba ko kuma application bai nemo ba sai hardware ta gashi nan MT6 MT6739 sai screen size ɗinta size ɗinta na screen gashi nan 5.03 eh, inch wato inci biyar da ɗigo uku ne shine size ɗinta screen size ɗinta size na screen shine haka kenan yadda ta zagaya haka shine size kenan na screen sai kuma screen resolution shine yanayin abubuwan da za ta na buɗa da kuma cikawarsu da komai su shine gashi nan idan har a baya irin wayoyi na jaba annan za ku ga akwai 1.128 terms irin wannan dai haka to shine screen resolution gashi nan shi kuma wannan nata tana da 720 times 1440 pixel shine screen resolution ɗinta sai screen eh, density shine 330 dpi sai total ram ram ɗinta kenan da suka ce tana da shi shine idan mun duba total ram gashi nan ainihin gaskiyar ram ɗin kenan shine 20 eh, 287 2874 kun ga can sun sa 3 gib amma idan muka duba ta nan to gashi dai ram 2 gib ne 2.8 2.8 za a ce mar kun ga a 3 gib din sun ɗauke wajen guda sun dauke wajen 1.7 ko kuma 1.30 suka ɗauke kun ga ya ragu kenan anan amma a hakan suke sanan da shine ainihin gaskiyar abin da zamu ga wasu yanzu za ku iya ganin 3 gib wanda ba su rage ba sai available ram ta available ram da yake a yanzu kenan ram ram ɗin da ya rage misali sauran duk an yi amfani da su application da sauransu duk sun ja shi kuma available ram to gashi na available ram ya zama 1263 mp sai internal storage ɗinta kun ga amma a can idan kun lura sun nuna mana tana da 13 gig ne ko 13 gig suka ce tana da akwai ai 16 16 gigabyte take da shi to amma kun ga idan mun duba ainihin ram nata ainihin storage nata 9.75 gigabyte kenan Shi ne za ku ga wata wayar sai a ce tana da 32 ko tana da 16 gig ko up to haka amma da zarar ka fara amfani da ita abubuwan da aka loda akan ta bai kai na abin da take da shi amma sai ga an ce ta cika yanzu kun ga can 16 suka ce take da shi amma kun ga a ƙa'ida kuma 9.70 wanne ko 10 gig bai kai ba an cire kusan goma sha ɗaya ko goma da sauran wani abu gashi nan available storage abin da ya rage min kenan akan memory nawa ko kuma storage na ya zama 1.05 GB abin da ya rage min kenan yawa so sai kuma mu duba nan shine system ga system ta eh, API level tana ok android version gashi nan version 8.1.0 shine ainihin version ta kenan APL level shine tana level na 27 ne security patch level lokacin da aka yi ta gashi nan biyar ga watan 11 ko 11 ga watan biyar 2018 aka yi ta gashi nan Sable ID wannan shine ID din wayar kenan wanda za a iya yin wasu abubuwan da shi ID da aka yi ta kenan sai Java BM shi ma gashi nan open duk dai waɗannan su nan wasu ban san amfanin su ba ma ku iya bincikawa sai batirin ta to idan mun duba gashi nan batiri batiri health health lafiyar batirin kenan ga nan sun sa good idan batirinka ya fara mutuwa ma to ta nan za ka iya gani za ka ga abin da za su ce ma za ka iya ganin sun sa bat ko wani abu idan ya kusa lalacewa kenan sai level na batiri shine abin da yake kenan percentage zan iya cewa yanzu ina da 59 ne sai power source shine battery status discharging kenan nan misali wasu abubuwan ba su yi amfani ba sai idan na sa caji discharge shine ba ana ban yi caji ba na caji technology shine leon battery temperature temperature sa 41.0 sai voltage ɗinsa voltage ɗinsa shine wannan mAh ɗin da ake faɗa to kun ga a can sun sa 5000 to nan kuma sun sa 37 menene 3795 dubu uku da ɗari da talatin da biyar shine ainihin wannan sa kenan amma kuma a can 5,000 eh, eh, giga 500 eh, ko 5,000 mAh voltage kenan to ya kuke ga idan nan aka ce ka duba ka ga can 5000 nan ma 5000 ai sar irin rukun cajin da warka ta amma hakan ma ko irin rukun da wai masu irin haka suke da shi to nan shine ainihin gaskiya ta so wasu wayoyin idan ka duba a can zaka iya ganin nan kuma sun zo daidai wasu kuma da bambanci nan sai tamal shi wannan ban san amfaninsa ba eh nan ban san sa ba amma shi ma yana da amfani so sai mu duba nan shine sensor sensor ɗin ta gashi nan ga yanayin ɗin yanayin aikinsa da yake kenan sensor Idan mun lura gashi nan kun ga idan aka ce sensor ka ya fara samun matsala ko yana tsatsagewa ko baya taɓuwa yanda ya kamata to nan gurin ba ka ga yana sauri kamar haka ba. Amma nan saurin da yake to shine ainihin yanda ɗin ɗinka yake gudunsa da kuma saurinsa. Gashi nan idan kun lura X eh, is equal 3.9 sai hawa yake kuma abin da ya tafi daga nan yana ban lissafi ne dai wannan suka yi shi amma yanayin gudun sansan naka ne kenan da ke lafiya lau yake sai about shi kuma nan za ka yi ƙarin bayani dangane da shi wannan application saboda haka wannan shine ƙarshen wannan darasi na wannan application mai muhimmanci da ya kamata in dai kana amfani da android ka san wannan application sannan kuma ka amfani da shi. Ƙarshen wannan darasin kenan daga nan Hikima TV. Da fatan kun ji daɗin wannan darasi kuma ku ci gaba da kasancewa da mu. Kada ku manta ma wanda ba su yi subscribe ba, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku yi liking akan bidiyon mu. Mun gode sannan ku yi sharing zuwa abokanan ku